بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على عبد الله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم عرف شم سمعت عن الأكوان يا خير منكزي وغسل بني مالكي رسول بمزاج المقدس سواه

ya rasulallahi a bisa kasantattu ita ma an ɗinta istila'i ce bi ma'ana shama'ata ala eh, aka yi ta ba ta ibadi ba ce ka ɗaukaka ya rasulallahi a bisa kasantattu ya biyayyen mai tsamoni daga barin halaka ni ko in yanzu na fifita bi mana da yabo na ka yaban ko da mafifici ne wajen kyau da kyalli ga gwal ɗin zumurusu manzon Allah annabi Muhammadu shi manzo ne daga zati na Allah abin tsarkake wannan na sirrinta shi wato ainihin ainihin manzo ne tun gabanin samuwar sirri shi na ɗaya bakewa na shi ne babban bijimi na babban malami na halittar Allah duka annabi Muhammadu nabastu wa rabbi nabastu na jefar da hubba sawa'i san wani manzo Allah san wani annabi na jefar da shi ba na yi na yi rantsuwa da ubangijin ɗaki shi ne Allah abinda na ɗauka kawai san manzon Allah na'am ya habiba zati ya masoyin zati annabi muhammadu suhi a lambizi ba a jefar da wato munana munana wani ma ka jefar da su kamar yadda na jefar da dukkanin san ka fa'in ni mutayyamun hakika ni abun bautarwa ne da wahalarwa da begen annabi muhammadu la'amari ma baki Mutuƙar rayuwa ta la'amari na yi rantsuwa da mahalicin rayuwa ta allah cewa ne mutayyami ne a cikin wanzu allah ma baki tu mutuƙar na wanzu bi hubbi rasulillahi ka hafi na da sabon soyayyar manzon allah wanne yake kogona wa munkizi mai tsamo ni daga barin dukkan nan halaka sallallahu alaihi wasallama wa shuguli madal ayyami shehu ya ce shuguli na mutukan kwanuka marhu janabi yaban janabin manzon Allah kullum aikin kenan kowa da abin da ya shagala da shi ni ko abin da na shagala da shi ya shagala da ni shi ne yaban manzon Allah dukkanin kwanuka na da lokuta na aikin kenan Allah mun gode ala ya malazal khalqi ala na'am ya mai tsamo halitta judli ni baiwa gare ni wa ankizi ka tsamo ni daga barin fadawa halaka wa kudni ilal mahbubi ka jami'i zuwa abun so ya rasulullahi jami'i zuwa abun so shine Allah jidliya muna ya baiwa gare ni da abun buri da abun da nake so na buri da bukatu ya baiwa gare ni da shi ya rasulullahi wasilni sadar da ni fa inni ni hakika dan bukatar saduwa da hadaranka lissilati kallazi wallahi kama allazi ne lissilati domin bukatuwa ai zuwa saduwa ni harafu silati ne kama allazi ne shi ne yake bukatuwa na saduwa sama da komai da kaga allazi yana baɗaƙata wani abu a gaba ba a tsayawa a allazi inna ka allazi eh, kowane allazi ne haushe kowane allazi da nasu amonu wata babu mu ta ce to wani ko kafaru ne <laughs> kowane allazi allazina amanu wani kuma allazina kafaru ne to kowane allazi yana buƙatar mosul abin sadarwa da shi ba allazin da yake tsayawa ba a yin fulstawa allazi ko wakafi ba ba allazi sani ba ko halarar mummun wannan zamanin sun yi wakafi allazi allazina ne kowane allazi yana neman sila to ni in ji shehu don buƙatuwar usuli da halaran manzon Allah kamar allazi nake na'am ataitu wa innal qusra qillun ataitu bi qillati na zo da kankanin abun nawa na hidimar yabo gare ka ya rasu kankani ne dan me yasa ka zo da kankani shehu yace wa innal qusra qillun domin yawan ma a halaran ka kankani ne dan ba a iyawa taqabbal bi fadlin minka ka karba ya rasulullahi da sabon falalata ya khaira munki ya biyayyan mai tsamoni fasalla alaihi Allah ubangiji Allah ya yi salati ga manzo Allah mai dara qadrihi gwargwadon nan na darajarsa ma'ana babu adadi wa da alayansa wa ashabin sahabbai alau alu da sabu su ne waɗannan da suka ɗaukaka bi rubushin kulla jibi dukkanin wani bijimi duk wani malami yana ƙarƙashin alu da sabu radiyallahu anhu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma kulli qawl fatim ma sai sirrak bi wa hadiya sawatikal mustaqim wa عالي قبل الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم تكسير السعادة ديواني نبي وشين مسونا اكسير السعادة سنادر ارزقوكي مدح سيد السادات سكين يبنشو قبنشو وقبني النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم حرف الهمزة حرف الهمزة شيخ يتي العين وداد العود فيك صفاء ومدعوك من دائر القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا سنا وسنا فإنك يا ياسين لا محمد أتاك من المولى الجليل سلام وقد على عرش مزيد لوضعتهم فإنك فوق الكائنات سماء وصلى بك لا وصال وكل خادم من الغدرة العالية أتاه على حديمك إبراهيم يدمع فيك يا كريم به للعالمين العطاء وأنت محيط بشعوني نسوى نسأل الحاجات منك جناب عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ينفق عنه غناه عليك صلاة الله ثم سلامه بها يجني ظلما وإليه باعه عليك صلاة الله ثم سلامه مع العلم رما وتعباه نعم قليل وداد العبد قرنت سويا bawa in ya ɗan wana jifa daki-daki kowa ya tafi je ba da karatu da izini isa muke ta yi wan bai wan idan kowa ya gane ya koya ya ji haka muka koya ɗaya bayan ɗaya isa ba za ka ja mun fassara wata dunkulalliya hurriya a one by one bakin kowanne ya fita ko kalilu wudadil abdu karancin soyayya bawa in yas shi kansa abdin kasan waye kenan yawa safa'u tsarkaka ne fika cikinka ya rasulallahi wa madhuka shifa'un yabanka kuma waraka ne min da'ir qulubi daga ciwon nan na wato ainihin zukata inda ana yaban annabi to ko zuciyoyi za su zama babu ciwo eh zuciyar da take yaban annabi dama hasada ba ta san zuwa nan ba keta ba mugunta ba kwafa ba jin haushi ba fushi ko fushi ya damu mutum ya ta karanta diwa ne don kaga wani za ga yana ta fushi yana ta faɗa ba dan yana so ba kama diwani eh, duk wani ciwon zuciya za a gama eh, kuma ko shi wannan duk istimalin da muka faɗa ba amince ba ai duk damuwar zuciya da shiga hali da irin shaɗan nan da yake damun mutane wani ma alwala ma ya kasa yi ya kasa wannan kullum to in mutum ya rizalci wannan baitin insha Allah duk matsala za ta kauce ko ka ga a yaranka ko wani mai baka zuciya mai shiɗewa irin kaga ana samun haka ko to a rubuta masa ya sha eh, ko kuma kana kallon wani yara za ka san wannan wannan sai an yi da gaske <laughs> ko to bismillah kalilu abu da fika kuma dauka min da'il qulubi a rubuta a waraka kuwa na'am wa zikruka ya khairal anami abbatan ka ya biyayyen talikai gani ganima ne walil mubtagil uliya ga mai neman kuma wato ainihin daukaka shi ka sanan daukaka ne wa sana'u da kuma hasakai an ambaci annaba za shine ake istimalin ta 313 so uku idan mutum ya yi ta ya karanta asma'un biyu din nan ni ina mamitawa ne amma duk mun faɗa shehu idan mutum ya ɗauko asma'un nabi guda ɗari biyu da ɗaya na dala'ilu sai ya karanta salatul fati hadiya ga ma'aiki gwargwadon sai ya karanto farko sunayen annabi mai a tani wa wahir ɗin na dala'ilu idan ya kai in ya kai na farko ya tsaya sai ya karanta wannan baitin ya gani واذكرك يا ya الأنام غنيمة وللمتجل ɗari uku da sha uku sai ya ba da hadiya salati ga annabi kuma idan mutum zai iya yi rana ɗaya sai ya kuma maimaitawa ya kuma maimaitawa ya yi so uku idan kuma mutum ba zai iya ba kada ya garaje sai ya yi ɗaya yau gobe ya yi ɗaya jibi ya yi ɗaya to wanda yi wannan a rayuwarsa so ɗaya ya ishe shi ko zai shekarar dubu ya gama lafiya eh, kuma ba dai ya ce wai ba eh, ba dai ya ce wai ba ko me ke so Allah zai mara eh, ko da mutum zai tafi ko algeria ne <laughs> wani ya tafi morocco wani ya tafi libya neman kuɗi to fara gaya wa annabi ga mana in dai mutum ya yi wannan fa ba zai ce wai ba fa kun mutum ya je ta maka abinsa ya ta maka abinsa sai kun ga mutum feskuce yana da kuɗi me zai hana yin kuɗin zama aka yi hmm? annabi ne Wasu alaihi wasallam ya khairal anami ganimatu wannan da albarka shehu malam karami ne ai wannan ya shehu ne ko ana sura da ba nan ba ina ko wallahi kowa ya rike ba abin da zai dame mu Eh, Allah zai kawo buɗi ya kawo tsari ya karo karuwar imani a rike da kyau wa zikirka ya haira to idan ma mutum ya yi wannan ya riga ya kulla ya yi shi ya gama to ko wani dugu-dugu za ka ji kana wa zikirka ya haira al'anami gani matun walil mutan gila wal yasar sannan aljihunan ka zai cika tabba ka sani ma wallahi Allah ya kara annabi da wa zikirka ya haira al'anami gani matun walil mubtadil ulya sanan wa sanan wa sana'u na'am fa innaka ya ya ce ka je ba dai mutum ya wannan ya maka kallon shajaran mazaran ba kallon banza ko duk ya maka kallon banza sai ya zama dan banza kai dai rike annabi na'am fa innaka ya yasinu amma wal fa'ilu fil aqaid fa abinda ka kudirce ka kai yarda da shi shi zaka gani mu dai mun yarda haka mun hakika kai ya fiyayyen talikai mai suna ya sino, mai suna Ɗaha. Muhammadun, mai suna abin yabo shi ne annabi muhammad abin yabon allah abin yabon bayan allah A taka sana'u yabo fa ya zo baka tuni min maulal jalili daga ubangiji mai girma shi ne allah cikin littafinsa mai tsarki وقد خضع العرش المجيد لودعة حقيقة العرش مجرما تا كنت دكي تا درقصا لودعة نصوب تاكن نتاك المنكا فإنك سماء حقيقة يا رسول الله كيني كان سمي قرشان سمي فوق الكائنات بربشن كسنتتو كوانا نم ودن جربا درجة annabi kuma shine sama can felon ƙarshen sammai annabi darajarsa kenan kuma kowa yana nan ƙasa na'am wa sallat bikal arsalu saboda girma da daraja Allah ya ɗauka ka ka zama limamin nan na mala'iku shine shehu yace al arsalu manzanni sallar ta yi sallah bika da kai kana liman suna mamu gare ka da mala'iku wal kullu khadimun kowa da kowa na manzadi da annabawa da mala'iku kowanne daga cikin su khadimi ne gare ka atawu alawu daukaka ya zo manzon Allah min al hadratil aliya daga hadara madaukakiya ita ce hadara Allah hadimuka ibrahimu hadimunka kuwa ibrahimu dan alhaji abdullahi in ya da ma'ufika yana tsammani cikin ka ada ta yana kauna samun baye baye cikin ka ya karima ya mai girma baye da yake kauna ka ba malil anbiya'i abin da yake ga annabawa na ɗaukake ɗaukake da darajoji duk ina kauna ka bani duka kuma ya bashi wa anta muhidun bi shu'uni hakika ya rasulullahi kai mai kewayewa ne da sani da sha'anoni fala ura babu ana gani anasu alal hajati babu ana gani na ina mai bayyanarwa a bisa bukatu ina son kaza kaza oh, ni ba na faɗin komai gina'u wadata daga barin a faɗi bukata ta tabbata minka gare ka ka san komai a zukuru ajati a muskutu to shi ne sai shi ba abin da zan eh. alaika salatin layi salatin Allah ita bata gare ka summa salamu sannan gaisuwarsa salatan salatin da bihayan fakku gidahu da ita ake kawar da ya waɗe wannan rufi daga barinsa shi mai yi alaika salatun layi salatun Allah ya tabbata gare ka sun masalamu sannan gaisuwarsa ya yan jalib zalma da ita ne ainihin albarkacin salatin nan ake yaya dufai wanila hibawu kuma ake yin baiwa da baye-baye duka ana ta tuna adadin duka ko <laughs> alaika salatu lahi Allah in tabbata da manzo Allah amma salamu sannan gaisuwarsa ma al'ali durran tare da alaye baki ɗayan su man hawatu abahu wannan da barbo ya tare su sune ne alul bait shurafa radiyallahu anhum harful bani غير المصطفى البدر وفي جائزات الغير لي هو الكل منه الكل بطنا وزاهرا فبار سواه ما لنا في مشرب فمن نوري الكونان منه تفجرت علوم جميع الرسل والكل يشرب فموسى وإبراهيم وروا كلهم توسل بالعهد العميل فقربوا هو الكامل المحمود والصول والمنى وأنت حبيب المصطفى والمقرب وقد شهد الله العظيم بأنه عظيم لخير الخلق خلق مهذب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ينقاد للعبد المذنب عليه صلاة الله في كل طرفة إن كذاك سلام مثل مسك عربي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا كل المقامات تسلم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا بالمصطفى الجنب يحسب عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل ولا تابدار تقرب harful ba'i harfun ba shehu ya ce famaliya ma'arabun babu mabukatan ta gare ni gairul mustafa albadri wannan mustafa albadar wanda yake wata wafi ja'izati maliya margabu babu makwaɗaita gare ni fi ja'izati lagayi cikin baye bayan wani manzon Allah ban kwaɗayin komai na kowa baye bayan annabi ya ishe ni hmm. huwal kullu annabi shi ne duka minul kullu daga gare shi ne duka kowa da kowa yake badanan badini wa zahiran zahiri haka lamarin yake fa baharu siwawu kogin wani manzon Allah malana mashrabu babu babu mashaya gare mu cikin sa kogin annabi ya ishe mu famin nuri yilkauna ne daga haskensa ne kasantattu guda biyu suke minu ta lahira minu daga gare shi ne tafajjarar ulumu jami'in rusuli ilman dukkanin manzanni ta daga manzala wal kullu ya sharabu da kowa daga annabawa da manzanni ya sharabu yana sha ne daga kogin ilman manzala wa musa kaga annabi musa kalimul layi wa ibrahimu da ibrahimu khalilul layi wa ruhu kulluhum isa ruhin allah dukkaninsu tawassala bil hadi al-amin kowane ɗaya daga cikin su yayi tawassuli da mai shiryatar da bayi amintaccen Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wa aka kusantar da su zuwa halara Allah suka samu shiga da sababin kama wasu da tawassulin su da manzo Allah huwa al-kamilu al-mahmud shine cikakke al abin yabon kowa da kowa annabi Muhammadu kenan shi abin shi duk abin yabo ne babu babu wani abin da ba abin yabo ba cikin manzo Allah shi ne kuma kamili kowa naƙisi ne kowane bangare ka ka duba annabi kamilun ne al-insanul kamil kuma kowa da ka gani sai ka ji ana da masoka ana da kowa bayan Allah haka suke sai manzon Allah al-kamilu al-mahmud duk halitta kowa ya sai yake komansa abin yabo ne abin yabo ne gun Allah abin yabo ne abin yabo ne kuma gurin bayan Allah shine annabi Muhammadu alkamilul mahmud na'am rasulu shine kuma buri walmuna shine kuma wato ainihin abun burci namu tambaya da abun burin namu annabi Muhammadu ne wa anta habibul mustafa kai masoyi abun zabi na Allah abun zabin bayan Allah wal muqarrab abun kusantawa kuma zuwa hadara Allah wa qad shahida ubangiji Allah mai girma haqiqa yayi shaida ga manzon Allah abin da ya shaida da shi ya annahu annabi Muhammadu azimun li khairil khalqi haqiqa girma na tada ga fiyayyen halitta ya tabbata wa innaka innaka la'ala khuluqin azim Allah ne masa wannan shaida khuluqun muhazzab kuma da tada abin tsarkakewa abin rairayewa ta tabbata ga manzo Allah alayhi salatu lillahi Allah ya tabbata ga manzo Allah summa salamu sannan gaisuwarsa salatan salatin da biha qadu matlabu da ita ne abin nema yake jawuwa zuwa bawa abdi adadin ko na dubu biyu bakwai da saba'in da bakwai ko a rayuwa kai so ɗaya ya isa salatan yayin ƙajin abdin madalabu ba abin nema ne za ka je ka ce kana shi zai nemo ka eh, mutuniyar <laughs> ta ɗaya eh, adadin baitocin ba da saba'in da bakwai alaihi salatu lalai sun masalamu salatan bayan ƙajin abda madalabu wai mutum kuma ya ce yana son abin nema kuma ya je ya bacci hmm. ya kasa an yi izini kowane karanta ta karanta alaihi salatun layi salatin Allah ita bata ga manzo Allah fi kulli tarfati cikin dukkanin kiftawar idon ma ido kazaka salamun haka nan gaisuwa shi ma fi kulli tarfatin mislu miski misalin kamshin salatin nan misalin tashin kamshin miski awadi yabu ko ko kamshin salatin ya fi almiski kamshi ya tafi zuwa Allah Alayhi salatu layi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa salatan salatin da lana kullal maqamati tajlibu again an ci ko salati yawa da take jawo dukkanin mukamai izuwa gare mu in ma wani rabin kake so ka zama na duniya bismillah in wani rabin din lahira ne bismillah na'am alayhi salatu lillahi salatun Allah ya tabbata ga manzo Allah summa salamu sannan gaisuwarsa salatan salatin da lana bil mustafa al ya ita ne albarkacin salatin nan fari namu ake yaye shi ake kwashe shi a zo mana da yalwa shi ma haka albarkacin abin zaben Allah 277 3 eh eh eh amin don musamman halin da ake ciki yanzu kenan cikakken fari ake ciki eh, Allah mai da shi farau-farau eh, sai a sha ƙoshi kowa ya san halin da ake ciki eh, ta wata shekara da aka taɓa irin wannan sai ga manyan su ce wannan halin da ake ciki na ciki ma ya san harka ta canja <laughs> na ciki ma ya san halin da najeriya take ciki don wasa na shan madara da bambita yanzu bakin shayi take sha eh, zai ji yana zuban masa babu sinadari <laughs> to kowa ya karanta adadin dubu biyu 777 mai tayi Allah ya yi mana eh, da mu da masoyanmu yana ji suke Allah sai Allah ya kau da fari da wahalar da ake ciki kuma damuna da ta Allah ya mu mai albarka na'am <clears throat> alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata da manzo Allah kuma salamu <clears throat> sannan ma al ali tare da alayansa wal ashabi sahabbai da haran tuqarribu da ake kusantar da su zuwa hadaran manzo harfu ta'i na'am تذكرت من هو للورى قل لي ينقوت وهم هجر والمصطفى القرم ياقوت فهو تجلي ذات بل هو عينها فملك العليم هكذا ملكوت لذاك سرى والفرش موضع عليه ومن هيبة قد سنان أخريت وصار يشق الخزب دون مزايم ولا خدم إلا تسنى لوليت دنا فتدلى دون كيف فإنه تقاصر عن هذين كالجبروت فسر سرى للسر بسر وحده فما تمين الهم والسر له فيا لك من مرعى هناك ومصمئن هواه حبيب الله والرسل ما فعين وفزا وعين كليمه وعين الذين أتى ومسجده الوجود عليه صلاة الله ثم سلامه بها يسأل الأرزاق والعيش والقوت عليه صلاة الله ثم سلامه فتشرب من أنواره البر سوت عليه مع الآل الكرام وصابه صلاة من الرحمن والرحموت wannan arafin na ta idan mutum yana son ya gama aiki to ya karanta shi so bakwai ya Amma bacci zai yi cikin tsarki eh, in ka karanta shi ce ka karanta kai bacci baka ga annabu ba ko ka karanta ko ka kuma karanta ka dai karanta da niyya ganin annabu ka gani kafin bakwai da ka karanta kafin kwana bakwai nan don nauyin lamarin ka ka gane balle ya danganta da imani sannan kuma wani abu da yake mujarrabi idan kana kan wani matsayi ko kana wani ofishi ko kana ko akai wani dugu-dugu ko kana wani gida ka shiga bala'i ko kana da halin da kake so ka samu canji to ba ruwan ka wa Allah ko wani ofis kake aka kore ka ko za a kaga ana wani kokarin yi maka wani canji da ba shi kake so ba ko kana wani waje aka takura ma to ɗau kwana goma sha ɗaya ka dinga karanta wannan kaliyar kullum so goma sha ɗaya za ka ga kyakkyawan canji daga Allah duk halin da kake sai Allah ya yi gaba da kai in wani wajen zama ne sai an canja maka wanda ya fi nan in wani matsayi kake sai Allah ya ɗaga ka sama ba dai ka yi baya ba ka karanta kwana sha ɗaya ka yi kullum so goma sha ɗaya ka ba ka cikawa Allah sai ya maka good canji felon eh, eh, a samu numuwi amma ba a zo ana cikin ana cewa za a yi koran ma'aikata ba ko za a je za a yi jarrabawa za a samu promotion mutum ya rikici kai mu da muke da promotion annabi muhammadu to duk a halin da kake kana so ka yi gaba to maza karanta wannan jikan hajiya a dunkule kenan shehu ya ce ta zakartu na yi tintintini man huwa lilwara kullihim kutu na tuna wannan da shi kutu abinci ne lilwara ga halitta baki daya shine annabi muhammadu Shi ne abincin kowa da kowa kutu abinci mai karfafan ruhi da jiki shine annabi muhammadu wawa mahajarun kuma na tuntuna shi wanda shi annabi kutu wato shi bol ne yawwa abincin rayuwa mm. wawa mahajarun halittar duk halitta annabi ne abincinmu mm. man huwa kutun lilwara wahum halitta baki ɗayansu kuma a jarun duwar watsu ne wal mustafa alqarmu ya qutu mustafa kuma wanda yake sadauki ya qutu shi gogol ne fa ta tajalli zati muhammadun basharullah kal bashari bal huwa kal yaqut bayna al hajari kowa hoge ne annabi ne gwal hmm. shine sharif ya ce za a yi isra'i sai na ce ai mun yi sai na ce a ah, ashe ko za mu kuma yi dan mun yi subhanallazi asare jiya ko to nan isra'il mukan ce an sharu mun ce a yau ma da shi ma za a kuma yi <laughs> yawwa na'am fa huwa tajalli zati annabi muhammadu shine bayyana zatin Allah bal huwa ainuha bari shine ainihin ta fa mulkul ali minha mulkin maɗaukaki Allah minha daga gare ta ne kaza malakutu haka nan malakuti ya ilahiya da bayyanarta da kafuwarta duka daga hazaran manzon Allah ne Kadi babban bawa wannan halaran mahalicin da shi ta kafu shine annabi Muhammadu na'am me zaka sara saboda haka ne yayi tafiya da daddare wal farshu na na'alihi shimfiɗa duka ta ƙasa da sammai ta zama matakin takalmansa wa min haibatin saboda kurjini kaddin sana'an wa khirij yake a canan ka sidratul a khirij masanin hanya ɗan rakiya hadimi ya juya yayi uzuri ya dawo wasara ya shukul hujiba sai shi ko oga annabi muhammadu ya tafi yana kece makai. duna muzahimin ba tare da mai matsatsa ba wala khadimin kaji mukamin jibril kenan khadimin manzo Allah don kaka ji wani mai karatu yana cewa jibril malamin annabi ne ka san suna wannan kwabar a'a hadimin sa ne khadiminsa ne shi malaminsa Allah ne Allah ne kawai malamin annabi shi kuma shi ne malamin kowa kuma lamarin harkar karatun Allah da manzon Allah one teacher ne one student da hula sharika lahu shi malamin shi ma almajirin wadahu la sharika lahu kadai ne ba kowa amma wani ilimi duka to daga mala'iku da manzanni da kowa da kowa daga annabi ake karba zancen wa'ayi da zuwan jibrilu jibrilu yana zuwa da wa'ayi daga allah ne abin da manzo ya sani ana daɗa turowa ana kawo masa ne saboda protocol ne na tsarin gwamnatin allah haka yake yi kuma haka ake amma ba dan ana kawo wa manzo jibrilu yana kawo masa abin da bai sani ba ba haka ba ne wannan shi ya kamata a gane shi ya kamata a yi itikadi da shi bayan Allah ba sama da manzon Allah a ilimi na'am <clears throat> wala khadimin zaka ji manzo Allah yana tambaya Jibrilu menene kaza me kaza wannan wata hikima ce Muhammadiyya ya zai sanar da al'ummarsa kaza sai ce Jibrilu me kaza in muka ɗauko hadisin tambayar Jibrilu da aka zo tambaya alkiyama me ya ce bai alama min sa'il ko min sa'ili wanda ake tambaya bai zama mafi sani ba da mai tambaya mal mas'ulu an habi a alama ta ka san ashe cewar ma huwa kaza ya ce kaza ne ma huwa kaza wannan wani tsari ne kawai na Allah jibril ya ce wanda ake tambayar bai fi kai bai kai wanda yake tambayar sani ba to a she, ka gani na'am wala khadimin babu khadimi illa tasanna lahu li ba ce sai fatar wuyan nan ta manzo ta bayyana ya himmantu ya tafi cikin umarnan Allah dana laraba ne suke wannan misalin idan mutum ya himmantu ya tafi ya juya baya jin kira baya dawowa sai akan ce ta lituhu fatar wuyansa ta bayyana ma'ana ya yi gaba wanda ya nisa baya jin kira ya tafi ga ganawa da Allah na ya kusanta izuwa Allah ya kuma kusanta duna kaifin ba tare da kaifiya ba ya aka yi kusancin ya aka <clears throat> dunu wa makani dunuwa ko la dunuwa yace la dunuwa makanat kusanci ne na inayar Allah ba kusanci ka kaddara na guri ya matsa waje kun a'a ba gurin ba komai amma aka matsa sun madana fata dalla baka na ka ba kusaini wadana ba wanda ya isa gane shi kusancin majahuli ne kaifiyar kuma an ce dunuyi zaka ji kamar ka sani amma gairu ma'alu sai Allah kawai sai ya kusanta ya kuma kusanta fa innahu hakika lamarin da sha nan. ta kasara an hazainikal jabarutu ilahiya hadara jabarutiya baki ɗaya ta takaita daga barin fahimtar wannan shine mala'ikun mai baki ɗaya. na kusa da hadara Allah duk ba wanda ya sanya wannan kaifiyar kusancin babu wanda ya sanya aka sai Allah hmm. fasirrin sara sirri ne yana su ne sirri izuwa sirri da sirri da kuma sirri wahadahu shi kadai ne sirri ne yana su cikin sirri a gefe kuma wani sirri na nan sai shi ma ya haɗu aka haɗe amma da sirrin da yana su da sirrin da yana su da shi da sirrin da ya zo ya haɗe da shi wahadahu sirri ɗaya ne ɗaya ne tal fama tamma illal haqqu babu komai canan ka sai Allah ka ji kenan sirrin Allah ne wa sirru lahutu sirrin kuma lahutu ne mana Allah ne dai kawai fa ya laka min maran ya al'ajabun abin da yake canan ka na daga magana hunaka wa masma'in sanan ka magana wa masma'in da majiya shine jin Allah da ganin Allah hawawu habibullahi masoyin Allah annabi Muhammadu ya tare ji da gani na Allah war rusulu ma'u manzannan Allah ka kafin su ba a ba su ba wannan ko sai manzo Allah fa daga sai sunnabi kenan ganin Allah Mm, annabawa da manzanni ba wanda aka ba kaifiyar hakikanin ganin Allah ya ga Allah kuru-kuru sai manza Allah shi kadai ne kuma karka ɗauka gani ne irin na an shiga jazaba an shiga hali o oh, na watsaka ne a watsake da idaniyar kansa kuma da jikinsa ya ga Allah ba da ruhi ba kawai rabbahu kaga da kansa da jikinsa ya ga Allah na'am wa rusul ma utu manzannin Allah ka kawo dukkanin su babu wannan aka ko annan Musa dai ne ma Allah ya fito balo balo shi lantara ne anan dai duniya Musa lantara ne kuma Allah bai ba annabi Hudu ba wannan magana ta neman ko kuma a ce a ba annabi Yusufa ko annabi Yakuba a'a don ka gane an tuke ne sai da aka zaɓi ɗaya a cikin na ƙarshen ƙwararrun ulul azami sannan aka sa ya nema ya nema aka ce ba za ka iya ba da ya satulaka ɗaɓato beru ya ce dangane da gani na ni allah musa ba ka da iko ba za ka iya ba